daidai da sha takwas ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a, al'isna a shari'a su'alun wa jawab, wallafan Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali a shafari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. har yanzu muna cikin muƙaddiman malam a inda yake cewa waƙada wajada waƙada wajada al'aduwu min al-yahudi wa nasara wal munafiqin ya ce haƙiƙa maƙiya daga cikin yahudawa da maƙiya daga cikin kiristoci da maƙiya daga cikin munafikai wa jami'u ahwa minal kufur da kuma duk sauran waɗanda ke cikin wasu addinai da ƙungiyoyi na kafirci almutarabbisi na bil'umma waɗanda suka zauna zaman daku sun buɗe fiƙoƙinsu domin su raga-raga da al'umma sun samu abin da suke neman su samu fi hazi ga irin waɗannan ƙungiyoyi alharija anil jama'a waɗanda suke warewa daga cikin jama'a sun samu daman da za su yi amfani da su wajen rusa tafiyan musulunci waɗannan ƙungiyoyi da ake magana kansu na ɓatattu tun da kan yahudawa zuwa ga kiristoci zuwa ga munafukai zuwa ga waɗanda suke kafa ƙungiyoyi iri-iri to suna samun daman fada da musulunci ne idan al'umma suna tare kamar mu nan ai yanzu family ɗaya ne nan muna tare duk mun zama a tare zami addini muna cikin tafiya sai malamin nan sai ya fandare a cikin mu to yanzu ya bude mai yahudawa kofa na rusa wannan gayyan duka ya bude mai kiristoci ƙofa na rusa wannan gayyan duka da munafakai da sauran NGOs NGOs na kafirci da za su iya zuwa su ƙyanƙyashe ƙwansa a cikinmu don su kashe mu. Shi ɗaya ɗin nan, kuma in ya ware zai ce aikin addini yake yi. Kenan waɗannan mutanen da ke cewa bari su abin da suke so saboda sun zama suna da tsiwa. To suna taimakon kafirai ne a cikin abubuwan da kafirin suke so ɗari bisa ɗari ba musulunci suke yi ba. wasunsu ma za ka ga cewa kafiran ne suke haɗa baki da wasu musulmin don su sa su buɗe masu ƙofa a cikin musulunci shi yasa masu iya magana suke cewa sai bango ya tsage ƙadangare ke samun wajen shiga musulmin ne suke ɓullo da waɗannan bala'o'i da waɗannan musibobi da kansu sannan sai waɗancan kafirai sai samu daman yi masu irin wannan makirci mai girman gaske mun gano wannan da kyau ko sai dai mu ce Allah ya kiyaye wanda ya fada cikin wannan dabar za ka ga irin waɗannan wajen da zai zo a wayar da kan shi ya gane ma yana da lalura ya nemi maganin da zai fita za ga ba zai zo ba waɗanda yake yaudara yake masa ƙarya don manufan kafire ta tabbata a jikinsu zai ƙoƙarin ƙyamatar da su irin wannan wajen domin in suka zo suka waye gobe zai ƙara masu ƙarya ne ba zai ƙara ba ce ƙarya ne mun gane mugun manufanka so kake ka bude ƙofan da kafirai za su shigo su ma al'umma illa sanda aka ce ƙungiyar izala sun hadu. ba kafirin Najeriya ba har kafirin Amerika da Isra'ila sai da hantan cikin shi ta kaɗa ana nan son zuciyar mutum biyu suka mai da al'umma bayan bayan da sai nan da wasu shekaru kuma za a iya komawa. Wani na neman matsayi, wani na neman kuɗi, wani na neman suna, wani na neman kaza, da haka ba ake raba al'umma ba. Hatta a local level, ƙasan ƙasan inda mutane suke irin waɗannan abubuwan abin da ke faruwa ke. Wani ya ƙosa ce shi ma shugaba ne, ya ƙosa a ce kaza, ya ƙosa a ce kaza, yi ma addini mugun illa. To daga ran da ahalis sunna suka samu kansa irin wannan saɓani da rabuwa ko, to lokacin ne za ka ga shi'a sun fara ƙarfi. Shi'a sun yunƙuro, hawari sun fito, mutazila sun bayyana, duk a haka za ka ta gani waɗannan ƙungiyoyin. Kuma idan aka ce mu'tazila ko shi'a ko Hawari, musamman khawarija da mu'tazila, kana sa ran wai ka ji sun zo suna zagin sahabbai ko suna zagin Kur'ani za su rika maka wa'azi da Kur'anin da ka yadda da shi da hadisan da ka yadda ne, a tsakankanin waɗannan abubuwan ne maganganunsu yake ciki. Sai ga ga Kur'ani ya yi nan shi kuma yana ta soka wasu ra'ayoyi a nan, da wasu maganganu miyagu a nan, iri-iri, sai ka gamsu yanzu ba Kur'ani yake maka wa'azi da shi ba, yana tabbatar da ra'ayin shi ne. Kana ansa shi kenan ka shiga hannu, daga lokacin abin da zai fara maka wanda shi'a da khawarij ne ke da wannan shi ne wani mutumin kirki ne a yankin ku? malami ne sai sa maka ƙiyayyen shi kenan yanzu duk malaman kana ƙinsu ran da suka zo maka da shiriya da ka karɓa yanzu ya saman ma da'awan shi security na ba wani malamin da zai kankare abin da yake ginawa mummuna cin da ɗaliban ya riga ya sa masu ƙin malaman kenan duk wanda kake kin shi zai faɗi gaskiya ka ji ni taɓa ji wannan alama ne na shi'anci da kuma hawarijanci abin da suke tafiya kenan abin da suke kenan Allah ya kare mu daga bala'i Mala ya ce wasilatul liqa'il fitna fil wannan rabuwan da cewa da warewa da wasu ‘yan tsiraru za su yi, to hanya ce na haifar da fitina cikin al'umma. Yanzu malam, kuna ka zauna Maiduguri, ‘yan tsirarin da suka ware a Maiduguri ba shi haifar da wannan fitinan ba? Da su da mutanen Maiduguri, da su da suka ware, suwa suka fi yawa. Kalli bala'in da suka saka din Najeriya duk Afirka, saboda fitinansu su kaɗai jama'a, da ra'ayinsu su kaɗai, kuma an ka faɗi cewa ba su kyauta ba, to ka shiga matsala kuma kai. ka shiga matsala dole kai shiru kawai Allah ya kyauta wala shakka anna bayanal alhaq, mala yace ko tantama babu a zauna a bayyana wa mutane gaskiya fi amri hazil firak dangane da al'amarin waɗannan ƙungiyoyi fihi Tafwitul lil fursa amamal ado to kama ana ƙwace dama ne wanda makiya suka samu litausi'i riƙatul khilaf saboda su ƙara faɗaɗa ɓarkewan da aka samu na saɓani, wastimrarihi da ci gaba da yagewan shi, in aka samu riga ta yage, ba ta nake sa tsammanin zai ci gaba ba? To zuwa a bayyana irin waɗannan abin da muke yanzu, to kamar ɗinki inda wannan saɓanin yake ne. Yanzu na san dole duk wanda yake nan, Ƙila zuciyar shi ta saso mai ababe da dama da ke faruwa a wani yanki ko unguwansu ko abin da ya kama da haka kenan mai yiwa akwai wani da wance da wance da su wani da suka yaudaru dole za ku ji abin da za a ce ku je ku yi domin gamsar da su su gane domin a takurama faɗin da wannan yagewan yake yi kuna fahimtar wannan da kyau ko dole ne duk wanda bai gane ba sai kai aikin mai ganar da shi amma za ka zo za ka ji shi kartagin za ka tanka mashi ba za tanka mashi ba sau da ya kai lokacin da ai mun karanta a baya dama mutum biyu ne zindiki da jahili to wanda yake gane shi ne wa amma zindiki ba zai gane ba shi rabuwa da shi ake kawai jahilan da ake yaudara ake makariya saboda ƙananan shekaru da rashin gogewa to su aka yi masa bayani za su fahimta amma shi wanda ya ɗauko kwangilan ko sai ta ci shi tukuna sannan zai gane Allah shi kiyaye fa inna tarka ru'usa zanadika Mala yace domin barin jagororin zindikanci albida ya tsauna idlalin nasi a barza suna yawo suna ɓatar da mutane, wa ya amalona ala taksiri sawadihim kuma a bar su suna yin abin da ke yawaita gayyansu, wata bi atiba'ihim kuma a riƙa ruɗuwa da cewa wane ma na tare da su, su wane ma suna tare da su, ai ma kaza ai kaza a ƙi wayar da kan mutane, wa yadda'una anna mahum alaihi huwal islam, har ma ka ji suna da'awar ai abin da suke a kan shi ma shine haƙiƙanin musulunci su ne su gane musulunci da kyau. huwa min babi saddi an lahi ta'ala, in aka yi shiru ba a gamsar da sauran jama'a ba, wannan toshe addinin Allah ne wa shar'ihi da kuma faɗa da addinin shi, kai da ka ja baki kai shiru, ga waɗanda ya kamata ka zauna kai masu wa'azi, in ma ba wa'azi ba ka hana su, sai ka ƙi ko, to kana daga cikin Allah ne ya sudduna an sabilillahi, wa yabgona ha iwaja, dole sai ka yi. hatta anna min asbabil khurujil malahida mala yace an waye gari dalilin bayyanan waɗanda suke mulhidai ne annal islam huwa ma alaihi firaq zannuhum zaton da su waɗancan mulhidai suka yi sai suka ɗauka ai ma musuluncin huwa ma alaihi firaq hazil bid'a shine irin wannan ruɗani da ƙungiyoyin waɗannan ‘yan bida suke a kai, wara'au anna zalika fasidun sai su ga to in dai wannan abin da ‘yan bida'an nan suke shi ne musulunci, to musulunci ya zama shirme ai, fil akali in suka auna, yanzu misali waɗannan mulhidai cikin ‘yan boko da sauran waɗanda suke al'akalaniyun, in sun ga abin da ‘yan dariga suke ko za ce musulunci shirme ne, ka kalla da kyau, za ce shirme ne. Sau da yanzu don Allah in akwai ɗan dariga nan ya haƙuri amma za a faɗi gaskiya, mun ga faɗin gaskiya sai mu ce kar Allah sai ya haƙurin. amma yanzu kafin abin nan ya haƙuri tsakani da Allah ka je masallacinku na ɗarika me ake yi za a zo a yi sallah ita kanta sallan kai ka san ba daidai ba ita sallan ma ta san ba daidai ake yin ta ba tun daga tsayewan sahu har karatun sallan har ɓangarorin sallan har komi ma bai yi ba to mulhidi shi mulhidi ba fa cikin kafirai yake ba akwai cikin kafirai akwai cikin musulmi ya kalli kawai irin yadda ɗariƙa suke ce wannan in dai wannan shine musulunci ya zama shirme ana gama kawai sai su ɗauko baro guda na wuta sai a kewaye da ganguna ai ta bugawa ana rawa ana Allah Allah yanzu wannan kasa ɗin waƙan da suke sa a can zawuyansu tsakani da Allah mulhidi in ya ji wannan zai musulunta sai to da ya ji wannan ba gare ya ji ban malin shi ba ɗiri ɗaya ne domin shi ma wancan kiɗa yake yi yana ta haka ba suke fa wannan duk ba daidai ba ne to shi ne waɗannan mulhidai sai su ɗauka ai abin da waɗannan ‘yan bid'an suke a kai to in dai shi ne addini sai su ga a hankalinsu ma fasid ne wannan fa kafaru biddini aslan wannan sai taimaka masa kafirce ma addini ma tun daga tushe aka yi aka yi da su su kama addini suka ce wala ba za su kama shi ba me yasa suka ce wannan shine addini yasa lokacin da yin bida suke ja kaga lokacin muna Najeriya muna zaune lafiya lo da kafirai ba a taba samun rigima da fitina mu ba har sai lokacin da ahalu sunna suka zo sannan ne sai aka fara samun ɗauki ba daɗi da kafirai in ce kaga mashirmanta mai faɗin wannan magana in ban da shi sakare ne bai kamata ya faɗi ba an santa a cikin sauki ne ai waɗannan kafirai mulhidai ne da suka ga abin da kuke shirme ne sai kuka tafi tare la'annar kufar millatan wahida san ba su da damuwa amma san da waɗanda suke addini da gaske suka taso to lokacin sai suka kai ka kai to ba zai yiwu ba shine kuke ganin abin da yake faruwa yake faruwa ai ai da da kuke zama zama karazi ba kuke suna ganin bambancin ku da su ba yawa nan ka je ƙauyuka ka gani ba ma guje ne zai haihu limamin gari ne zai zo ya maɗan suna a yanka rago ya mayaro addu'a kuma a sa shi suna kuma in yare ya girma da shi za a coci to don Allah irin waɗannan musulmin irin waɗannan musulmin yaushe kafiri zai ce yana ma da adawa da su amma mu da muka zo muka ce taron sunan ma ba daidai ba ne wanda musulmi ma zai ba ma wanda za a yi makafiri ba ko muka ce lakum wani ya din kaga to ai an samu matsala ai Allah ya tsare mana imanin wannan bayani malai ce ka duba littafin muqaddimatu kitabu usulul mazhab shi'a al-isna shari'a juz'in farko shafi na biyar zuwa na takwas da Sheikh Nasir bin Ali bin Abdullah al-Qaffari to sai malai ya ce summa law furida qaddara annana alimna anna أتباع al الشيعي cewa waɗanda suke bin wannan addini na shi'anci lam yatarku mazhabahum da za mu samu yaƙinin tabbas duk da waɗannan bayanan ma ko sun ji ba za su bar addinin shi'a ba walam ya'tarifa man yantasibu ila ahli sunna kuma ƙaddari waɗanda ake ma wa'azin daga cikin waɗanda ke ganin su ahalus sunna ne ma ba za su yadda bi dalalil mazhabi shi'i cewa wannan addini na ‘yan shi'a ba daidai ba ne, ɓangarori biyu, ko ‘yan shi'a sun ji ba za su shirye ba, su kuma waɗanda ke danganta kan zuwa ga sunna ma ba su ma yadda ‘yan shi'a ana suna da waɗannan abubuwan ba. To za mu daina? Kwale ce, lam kun zalika an min iblagin risala. Wannan ba zai hana isar da saƙon Allah ba, wa bayanin ilimi da kuma bayyana ma al'umma ilimi, bal zalika la yasqutu wujubal iblag dan waya ko waɗanda ba za su bar abin da suke na laifi ba ko kuma akwai waɗanda ba za su yadda waɗancan laifi suke yi ba wannan ba zai hana a faɗi gaskiyar da aka sani ba wala wujubal amr bil ma'ruf wala wujubal amr wan nahy kuma wannan ba zai sa a ce wai umarni da kuma hani ya tashi daga wajibci ba fi ihdar riwayatayn an imami ahlus sunna ahmad ibn hanbali radiyallahu anhu Mala ce ɗaya daga cikin maganganun al'imam Ahmad, al'imam Ahmad suna wal jama'a, shi ya faɗi wanda ya ce, ko da mutane an faɗi ba za su ji ba ku, a gaya masu. Mun gano wannan da ke kuwa ƙaula kasirin min ahalil ilimi, kuma wannan shi ne fatawan da yawa daga cikin malamai ma, cewa ko ba za su yadda ba, ko ba za su bari ba a gaya masu. Yanzu ‘yan ɗarika sun yadda ‘yan sha ne? Kuma su ‘yan ɗarika ba suna danganta kan zuwa ga ahalus sunna ba? sai a ki faɗi sai an faɗa sau da ai ‘yan ɗariƙa su suka ba ‘yan shi a mafakan siyasa a masallatansu su ne suka marabce su a gidajensu su ne suke auren masa hata da ‘ya'yansu to wannan tan da suka rika yi ko shi ya taimaka ma shi a ƙarfi yi in ka zo kai magana ka ce shi a kafirci ne sai ka ɗan ɗari da dankalin shi ya tashi to don wannan da ke danganta kan shi ga sunna ba zai yarda da kafircin wancan ba kirikiri sai ake bayyana sakon musulunci sai an bayyana shi kuma wancan da kafirci ya tabbata a kan shi wai ko ya ji ba zai bar kafircin ba shi yana nan ya yi tabannin kafirci ba zai bari ba sai ake faɗi malai ce sai an faɗa wannan bayani ga karanta iktida usratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim na ibn taymiya juz'in farko shafi na 147 zuwa 100 arba'in da tara da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mali ce wa ƙul li bi rabbiko, ya Iza azharal mubitilun ahwa'ahum duk lokacin da maɓannata suka bayyana son zuciyarsu, wal mursiduna fil'umma umma da waɗanda suke zaman dakon su samu inda za su saɗaɗo su yi ma al'umma illa, ga waɗannan maɓannata suna ta kakaci da yada sharri da kage, da zagi da habaici da ƙoƙarin jefa ƙiyayya tsakanin al'umma. Sannan su waɗanda suke son su drama al'umma sun yi jiran dako, tai, ana a zaluman ƙasar nan sun iya aiki, duk waɗannan abubuwan ba sa ciki, duka, ɗin shirye-shiryen 15 ne. Gano wannan da kyau ku? Wai sai a ƙoƙarin bari a shagaltar da ku zuwa ga wani abu. kafin nan su sun yi me sun yi wani abu da ne da wani abin gaji ko ka ce iko Allah saboda ana sa ran shin da malam albani ga abin da yayi to akuyan baya ma nan za ta sha to bara kirkiro muku da matsala mu go muka ce a mun gane mun gane mun gane mun gane shikenan kawai ba ma ciki kuna fahimtar wannan ko Allah ya kiyaye wasu maganganun sai lokacin yayi zan gaya muku Allah dai kai mu lokacin. To, Malam sai yake cewa, wahidun yuhazzilu wa wahidun sakitun, an samu wani yana ta yada ɓanna yana ta surutu da kakaci yana ɓatar da mutane, sai ga wanda yake kan gaskiya da dalilai da hujjoji shi kuma sai ya ja baki ya shiru. Fama ta ya ta bayyana alhaq. To, ta yaya za a bayyana mutane hakikanin gaskiya su gane illin da ake ma addini da rayuwarsu? kaman kai ne kana kalla abokan ga cikin bata waje kai shiru ka ki masa bayani su gane abin da fa ake yi din nan ba daidai bane ko kina da kawa su sun yaudari an masa ƙarya an masa sharri an yi abubuwa iri-iri an masa rantsuwa ma kila kan ƙarya to kin san wannan gaskiyan in kika yi shiru shine malai yake cewa wana na banna wani kuma yeme yin shiru malai ce ala innan natija to sawi ya ce wannan natijan sun yi daidai kenan natijan da wancan zai samu mai sotu shine bannan shi za ta karɓu kuma za ta yaɗu shi kuma wannan mai shirin zai samu natijan wani abu ba abin da zai samu dole ne sai an yi wa mutane bayani dole ne Mare ce zuhurul aqwalil batila natijan farko da wancan mabannacin zai samu shine zai yada maganganun banza wal ahwa al ghaliba ala din al haq kuma zai yada son zuciya a mafi rinjayen al'amari akan addinin gaskiya bal wa tabdil malai ce ba nan ba ma sai ya canza addinin duk abin da ka sani na ilimin addini ko sai sun rika ɗaya bayan da suna cewa kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane kuma ku sa ido ku kasa kunni haka za ku ji irin wannan mubtiluna suna yi komi sai sun kasance ce ba haka yake ba. To shi ne sai malam ya ci gaba da cewa, wa taghyirin rasumihi sannan kuma duk wani ma tsari na addinin sai sun canza shi fi fitaril musulmin dangane da fitarar musulmi komi yadda musulmi suka taso addinin sai yana tsara masa kaza sai sun zo da wani tsarin da ya saba ma wannan addinin kamar da kai malam labarin da ka ba mu na yaron nan a ina wannan fitara aka samu ta an zo da wani al'amari ne kwaya ɗaya domin a yaudari mai ƙananan shekaru jahili Ku gano wannan kyau ko sai a ce ga wani addini mai kyau to a daidai lokaci ɗaya kuma sai mutane su kasa fahimtar kuma suna bayyana wata siffa ce tasu annabi ya ce in kaga sallan su sai ka raina naka shi ne yake bayyana ba wani abu bane amma sanda ku aka ba ku labarin ku kuke gaya mana cin da ɗan gidanku ne abin ya faru da shi ku ba kuma fahimci wannan ba ba ku fahimci wannan ba za Allah ku yi kaffa kaffa Allah ya tsare mana imanu fa kaifa kunu sukutu anil batili izan haqqan malai ce to irin wannan al'amari yana faruwa ta yaya zai zama yin shiru ga ɓanna ya zama daidai wallahu subhanahu ya ƙolo alhali Allah yana cewa bal zafi bil haqqi alal batil Allah yana ɗaukan gaskiya ne wururu na da shi fayyadi ko maguhu sai wannan gaskiyan ta raga-raga da wannan ƙaryan fa'ida huwa zahir sai ga ƙarya ta zama ɗaiɗaitacciya wala kuma min mimma tasifun ku kafirai bone ya tabbata gare ku sakamakon mugun siffanta addini da masu addini da kuke yi. Sautul Anbiya aya sha takwas. Ala mala yake cewa ku tsaya wa innan nafira khifafan wa tiqalan din nashil siham min kinantil haq. Mala yace sai dai ku sani gayyan da suka shiga cikin dagan yakin kare aqida khifafan wani lokaci za gansu ba su da kayan aiki wadatattu wasu kalan wasu kuma suna da kayan yaƙi wadatattu linnashli siham an shiga dakan ne saboda a watsa kibau min kinanatul haq daga cikin kwarin gaskiya lirraddi ala kulli mukhalifin li aqidatina sau da yin martani da raddi ga duk wanda ya saba ma mu. Wanne naqadu shubuhihi da kuma warware shubuhan da yake yada mutane wa kashfi fitunihi da kuma tona asirin fitinan da ya ɗauko ma mutane wa arihi da yi mai tsarara kowa ya gano abin da yake kan shi yawa ba sai an kiran suna an ce kaza ba kai da jin kwatance ka sai inda aka ji dole ne sai an bayyana ma mutane gaskiya an fayyace masa an ce sai a hankali mun gane wannan da kyau ko Mala ya ce, huwa min haƙƙin lahi ala ibadihi, irin waɗannan bayanan ko, da wanda za ka yi ma aboki ko ki ma ƙawanki don ki fitar da su daga bala'in da ake ƙoƙarin saka al'umma ko, to yana daga haƙƙin Allah da ya ɗaura ma bayan shi sai sun yi, dole. Wa haƙƙin musulmi na ala ihim sannan kuma haƙƙi ne na musulmi akan malamansu dole su tsayo su fayyace masu waɗannan abubuwa dalla-dalla. fi raddi kulli mukhalifin wa mukhalafatahu wajen yi ma duk wanda ya saba ma gaskiya raddi kuma abin da ma ya kawo na saɓanin shi ma abin a mai raddi. Wa mubillin wa dalalatihi ɓatacce a mai raddi sannan ɓatan da ya zo da ita ita ma kar a batta a mata raddi. Wa muhtiin wanda yake bin ɓatan da kuskure a mai raddi, wa khata'ihi kuskuren nashi ma a mai raddi. kai ce a to an da kuskure yake sai a ce to bari ka ji illan kuskure sai an faɗa don gobe kai ya koma hatta la ta da al'ahawa alal muslimin domin kar a waye gare san zuciya ya ritsa musulmi gaba da baya ana masu yaƙin maimai. Mala ya ce, ta'asu fasadan fi fitrihim a waye gari waɗancan maɓannatan su yaɗa ɓanna a cikin tunani da kuma aiki da ƙida na musulmi. Wa taqsuma wahadatihim kuma a waye gari da musulmin suna curo je ɗin suke tafiya ɗab ba ka jin kansu, to aka bar irin waɗannan son zuciyan shigo ko to za a raba kansu. Wannan haɗuwan da suke ba su ƙara haɗuwa ba za a watsa su. Wata awwalu bidinihim ila dinin mubaddal. sai a waye gari wato awwalu sun canza sun birkiɗa sun musanya addininsu zuwa ga addini canzazze addinin ƙarya wa shar'in an canza mutane wajen bin shari'a muharrab wanda aka canza shi wa rukamin minan nihal wal ahawa da kuma mutum ya fada cikin talalabuwa cikin karauka na ƙungiyoyi da son zuciya mutum ya ɓata ɓat ya kasa gane hanyar shari'a wala haula wala quwwata illa billah babu ƙarfi sai da babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah wannan zan fa ya girmama wannan bayani ma ce unzur ar-radd al-mukhalif min usul islam ka duba littafin raddi akan waɗanda suke saba ma asalin musulunci da Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaid daga shafi na biyar zuwa na sha ɗaya bi tasarruf ma ba'd ziyadat Malam ce maganganun na Bakar Abdullahi Abu Zaid da ya ɗibo ya ƙara wasu a ciki kuma ya ɗan caccanza tsarin wasu maganganun sai ya kawo. Ina fatan kun gano wannan da kyau. Dole ne fa a wannan aikin fa. Nagari in ya zauna na banza sai ya me? Sai ya tashi. Malam ya ce wa min akabirul ulama alladina ablau bala'an Hassan fi hadal bab, daga cikin malamai manya waɗanda suka ba da gudunmawa sosai a irin wannan fage na maida ma ‘yan bida ‘yan son zuciya miyagun ƙungiyoyi da waɗanda ke son raba kan musulmi da martani, akwai shiyohul Islam, dakarun nan shehunan musulunci, Ibn Taymiya, Ibn Alƙayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, wa immatu da'awa annajadiyya da manya-manyan malaman da'awa na Najad, Ibn Taymiya dai kaga ya yi wannan aiki a cikin da yawa, haka Ibn haka Muhammad dan Abdul Wahab, duk sun yi wannan aiki Allah ya saka masu da alkhairi wa ghairuhum kasir mal ce da wasansu ma da yawa wa fi asrin alhadir a wannan zamanin mu kuwa a shehu shahid insha Allah shehin nan wanda ya shahada ihsan ilahi zahir shi fa kashe shi yan shiya suka yi fa bindiga suka bude mai wuta suka kashe shi saboda yadda yake fallasa asirin su kowa ya gane rashin gaskiyansu wa Muhammad Malillah rahimahumullah wa Nasir bin Abdullah القفاري وقفه الله كغانو kun gano الله ne waffaqahulla Allah mai muwafaqa wa ajilla da wasansu daga cikin manyan malamai duk sun yi wannan ƙoƙari da wannan himma wajen raddi ga 'yan bid'a da fallasa asirin 'yan bid'a da tsoratar da al'umman annabi biye ma wancan mugun tafarki da ‘yan bida suka kawo saboda su ruɗa al'amarin addinin Allah Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum